a madina inni aksarul ansari malan yace na fi mutanen madina duk kuɗi me kuma ya saura mutum ya faɗa da kansa me ya saura kuma fa aqsimu laka nisfa mali yace zan raba dukiya ta ba ka rabi duk dukiyar da nake mallaka gonaki ne menene kantina ne gidaje ne shaguna ne kuɗi ne a banki za a raba duk in ba ka rabi ɗauki rabi kuma ina da mata guda biyu wacce kake so sai na sake ta in ta gama idda na auren ma Allahu akbar in ka ji an ce na auren ma wai ne kenan na daura maka aure salatin annabi ko kuwa sai zaka dauki bugu kati sai zaka sai goro sai zaka sai halawa sai zaka biya sadaki sai zaka biya menene da menene ba kati suke ko goro ko halawa ba in aka yi ma misali zaka fi sanin tsantsan abin da yake nan zaka fi sanin kiman abin da yake yake sai na auren maka me kuma ya saura dukiya ta duk na raba tsaka na baka rabi ka dauki rabi na dauki rabi mun zama ɗaya kenan ina da mata biyu ka kalli wacce ka fi so a cikin su sai na sake ta in ta gama idda na auren maka Allahu Akbar za a iya gwadawa wallahi sai dai ai ko azabu ko wata za a shiga sai dai sai dai ya riga yi kasu to a ka to amma daga sa'ad ibn rabi'i da gaske yake ba da wasa ba Allahu akbar Abdurrahman da Abu ma da gaske yake ba da wasa ba sai ce to nan aje a kawo ba aje a a sai ce فقال عبد الرحمن la hajata fi zalika ba da bukata cikin rabin dukiyarka duk matan ka duk ba da bukata a wata riwaya yake Allah ya sa maka albarka a cikin dukiyarka da iyalanka. Allah ya saka muku albarka ina kasuwa akwai wata kasuwa a nan sai sa'ad ibn rabi ce eh, akwai kasuwan bani kairuka a suku bani kairuka nan na bar lafiya na gode ya wadatar ne ma'ana a nuna masa hanyar kasuwa ya fi mashi a bashi rabin dukiya da matan a auren masa ma'ana kowa da gumin suna nema ne da gumin su ba cin da abin nan suke ba ba su ma zaune su Allahu akbar to da yake ya kware Abdurrahman bin Auf ma attajiri ne mai kuɗi ne amma yayi hijira daga Makka ya zo Madina ba abin da ya taho da shi Allahu Akbar don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man taraka shay'an lam yatruku illa lillahi awadahu Allah ma huwa khairun min khairan minhu duk wanda ya bar abu saboda Allah Allah yake a bari manzo Allah yake kace saboda Allah na bari Allah zai musanya ma fiye da abin da ka bari saboda Allah duk inda shi ya zo ma kada ka saurare Allahu Akbar sai Abdurrahman na auke ce hal min suqin akwai wata kasuwa a kusan sai ce in eh, suku bani kainu ka'a bani kainu ka'a mutane ne yahudawa ne suke da kasuwansu a cikin madina akwai banu kainu ka'a banu quraiza banu nadir in aka zo cikin lokacin tarihin su sai abin nan zuddun za ku ji menene bani kainu ka'a su wane ne banu nadir Allahu akbar sai Abdurrahman ibn Auf aka wayi gari sai yace kainu fa qala qala faqada ilayhi Abdurrahman fagada ina nan fagada asubanci kenan ko yayi sammako me bambanci tsakanin asubanci da sammako eh? duk ɗaya ne ko ala haddi qawlihi wa qad aghtadi wa tayru fi waknatiha wa ma'un nada yajri ala kulli miznadi yake wa qad aghtadi yake so da yawa ina sammako wa tayru fi waknatiha wannan lokacin ma tsuntsaye suna cikin kekar wa ma'un da ruwan raba ya jiri ala kullum nidnabi yana gudana akan dukkan indararo duk wanda ya rayu lokacin eh, gidajen da ake kwano lokacin sanyi da sun saka ga ruwa na tiga tik kamar hadari akai ba kuma ruwa akai ba saboda raba to shine ne mai waka yace wa qad da yawa ina sammako ko ina asbanci wa tsairu fi sun tsuntsaye ma wannan lokacin ba su fito ba tuku tashbihun kenan baligu farko tsuntsa yake fara fita kafin kowa ko mm. yake amma ina sammako wa tsairu fi wuknatiha tsuntsaye ma suna cikin shekarsu wa ma'un nada jiri ala kullum mislaji kai ruwan raba ma wannan lokacin yake gudana daga indararo Allahu abin da abinda ruwa ke zuba a cikin ko mm. haka ke faɗa mm. sai ce fagada Abdurrahman ibn Auf sai Abdurrahman ibn Auf ya sammako zuwa kasuwa ya auna ya auna ya auna ya saya ya sayar kan a tashi kasuwa ya samu kuɗi riba har ya samu abinci ya kawo gida aka yi wa ya kawo cikui da mai ba al guduwa. nan ya ci gaba da yin sammako din Abdurrahman yau aka nuna masa yaje kan yamma ya samu abin da za a ci gobe aka wayi gari yayin sammako jibi aka wayi gari yayin sammako gata aka wayi gari yayin sammako wata rana ana zaune sai kenan sai a ganshi da me da kwado da Nizami ko asabi ko shadda ko hula ko menene gashi ya canza ana kashin turare sai manzo Allah ya ce ala angwanci ake yi ne Allahu Akbar yace i angwanci ake yi wa ka aura yace wata mata cikin matan Madina yace me ta ba ta sadaki yace gwargwadon nawat kaman dirhamin hudu hudu ko biyar sai manzo Allah ce to fa walau da kafir to ka fai walima ko da da kai kiyar Allahu akbar fama labisa an ja'a Abdurrahman yake ba a jima ba sai ga Abdurrahman ya zo zai shige wurin manzon Allah aikin kirare kake ji ga karfin turare ga Abdurrahman bin Auf ya canza ma'ana ya auno ya aunar ya saya sayar har ya samu riba farko abin da zai yi ne bayan an kawo abinci an ci sai aure sannan sai je ya samu wata mata a cikin mutanen Madina sai ya aura shikenan angwanci da yake yi karfin turare da ke tare da shi an san duk lokacin da ake angwanci turare ake kafa ko tun daga zamanin su har zuwa yau ko to da yazo zai shi wurin manzo Allah sai manzo Allah ya bi karfin turare aka ga alama dai Abdurrahman bin Auf wani abu ya faru sai manzon Allah ai alaihi asaru kufrati fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a wannan riwaya sai manzon Allah yake tazawwaj aure kai ne a wata riwaya sai manzon Allah yake mahayam me ya faru ne Abdurrahman dan Auf la me ya faru sai ce tazawwajtu aure nayi alai sai sai na'am eh qala wa man sai manzon Allah yake wa ka aura qala imra'atun min al-ansar yace wata mata ce cikin matan Madina qala kam tuqtalaha min nawa ka bata qala zinata nawati yace gwargwadon dirhami hudu ko biyar min zahadin aw nawatin min zahadin fa qala lahu an sallallahu alaihi wasallam to sai manzo Allah yake aw lim walau bi shati to fa kai walima ko da da tinki yake ko akuya ko duk abin da ya sauka kai walima sai suka ce wannan shine dalilan da ke cewa ayi walima zahiriya suka ce yin walima wajibi ne in baka yi baka ba malamai suka ce a'a wannan amrin laysa lil wujudi lil nadbi ne an so ne kai walima inda hali kai in babu hali shi kenan Allahu akbar matan da Abdurrahman ya aura ita ce ابنة أبي الحيثر أنس ابن رافع ابن إمر الخيس ابن ابن زيد بن تعرف متى آتونا النكيس بالمال ما يستعمل قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير وان حديث في امام البخاري زي ما ميتا اما انا مو شيخ امام البخاري عبد العزيز صحابي ده رواه حديث عبد الرحمن بن عوف amma nan mun ga wani sanadi ne daban Imam al-Bukhari ya koro hadisin da shi ma'ana hadisi daya Imam al-Bukhari ya ji wurin wannan malamin sa ya ji wurin wannan malamin sa ya ji wurin wannan malamin sa ya ji wurin wannan malamin sa kowanne da bambanci a cikin kalmomin amma ma'ana ɗaya suke bayarwa in ba haka ba yadda za a yi ka tabbatar da nagartar ilimin da kake dauke ne Allahu Akbar Imam Malik yake. ban zauna a majalisar da nake kada karatu da fatawa ba a masallacin annabi sai da malamai manyan malamai guda saba'in a cikin madina suka yi min tambari suka yi min shaida cewa na isa Allahu akbar inda yake zama yana koya yake bai zauna ma'ana kamar ka ce bai ya zauna ba sai da manya manyan malamai cikin madina mutum saba'in suka mai shaida wani ta isa ka zauna ka karantar oh. matsalan ba wasa ba ce ko ko ne zai ce ya faɗa shikenan sai al'amar ya tabarbare ce sai da manya manyan malamai guda saba'in ko sama da haka suka ce wani ka isa ka cancanci ka zauna a masallacin annabi ka karantar ka sai ka koyar ma yanzu al'amarin karantarwa ya zamo yadda ya zamo ko shi ne ki tasaddara kullum tadrisi kullu muhawwisin balidin tasamma bil fasihil muhaddisi yake yanzu kowa ya fito ya ce zai koyar da ilimi sawa'an da kiki ne yana fahimta ko bai fahimta ya zo ya ce duk mai surutu sai sai zai karantar da ilimi to shine malamai su suka ce sai muka buga masa misali eh, eh, lakad hazulat hatta bada min zaliha kulaha wa hatta samaha kullu muflis yace ai ilimi ya zamo kaman dabba ce dabba in ta na nan cikakkiya za a sai da ta naira dubu ɗari wa isa zai taya sai wanda yake da kuɗi amma tara ne tara ne har kashin a wajen sa karkarin ke fito duk kowane matsayaci zai ce wannan wannan nawa <laughs> ya san zai kira sai ce laqad hazunat yace ai aikin koyarwa ya rame ya zama ya lalace hatta bada min huzaliha kulaha har saboda tsananin ramar da wannan dabba ta yi har ana ganin hancin cikinta da kodan cikinta wa hatta samaha kullu muflisin kowa ya zai gani ya ce eh dan dan ko babban da ke ajiyo sa sai sa tsammani wannan nawa amma in dabba ce da take cikakkiyar dabba naira dubu ɗari sai wani da wani قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد عن انس رضي الله عنه قال قدم النبي صلى قدم عبد الرحمن بن عوف نوى انس yake bada riwaya a can Abdurrahman dan Auf yake bada riwaya yasa kwarewa kenan na Imam Bukhari hadisi ɗaya ya rawaito shida ta hanyoyi biyu ko uku da a ce lokaci zai zo ya kai muna zanci su game da sanadi da mustalar hadisi sai ka san kwarewa Imam Bukhari cikin ilimin hadisi yanzu kawai muna son sa ne muna jin daɗin karatun sa amma da za a karanta tarihi Imam Bukhari a binciki aikin da cikin hadisi wallahi kowane ne kai sai ka jinjina masa dukkan malamai sai da sun suka jinjina masa قدم عبد الرحمن بن عوف المدينه فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع يتي عبد الرحمن بن عوف يا ذو مدينة كما زال الله يقول وانتكى فكان عبد الرحمن بن عوف سعد بن ربيع الأنصاري وكان سعد ذاهنا ana ce ce sa'ad ibn rabi'i kuma ya kasance mawadaci ne mai kuɗi ne a hannun hannunsa ne fa qala li abdurrahman sai shi sa'ad ibn rabi'i ya ce ya faɗa wa abdurrahman ibn auf uqasimu kamali za mu raba dukiya ta ni da kai rabi ka ɗauki rabi na ɗauki rabi wa uzawwijuka na aura na daura maka aure na auren maka ma'ana wancan riwaya yake mata mata na guda biyu ne na saki ɗaya wacce ka fi so kai in saki kan ta gama idda in auren maka a cikin na sai ce wa uzawwijuka in auren maka yi maka aure qala sai abdurrahman ibn auf yace barakallahu laka fi ahlika wa malika Allah ya sa ma albarka a cikin dukiyarka da iyalinka hmm. dukiyarka da zaka raba ka bani na yafi na gode Allah ya sanya albarka Allah ya yalwata dukiyar iyalanka kuma Allah ya sa ma albarka je ka dulluni ala su abinda nake so kawai a nuna min ina hanyar kasuwa take ina ke kasuwa kadai abinda nake so kenan kuma in je kasuwa me zai faru kuma yana wurin Allah hmm. Allahu akbar sai aka nuna masa hanyar kasuwa ka ce ba ne nuka'a kasuwan kai nuka'a ne yana kusa a lokacin da ba a fada da madina ba a eh, masallacin annabi daga masallacin za nuna ma inda kasuwan bani nuka'a ne fama raja'a hatta Tafzal akitan wa saminan yace bai dawo daga kasuwan baran da yamma sai da ya dawo da ragowar abinci tukui da man shanu da menene da menene fa ata bihi ahla manzilihi sai kawo da iyalinsa da ke gida fama kasna ya ce sai muka zauna kwanaki kaɗan aw ma sha Allah ai ko ko yadda Allah ya ga dama فجاء وعليه وذر من صفرة سيغا عبد الرحمن ابن عوف يازو ينا تارد كنسين تراريد علاما أنغنسي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana lura da sahabbansa yana hulɗa da su yana zanzanta yana da su yana tattaunawa da su sai manzon Allah ce mahalan maryam kalma ne da ake cewa lafiya me ya faru me ya faru ma'ana an ga canji ke nan game da abdurrahman dan auf Kala ya rasulullahi sai ya manzan allah tazawwajtu imra'atan min al-ansar ai aure na ila aure wata mata ce cikin matan madina Kala sai manzan allah ce ma tukta ilaiha me ka bata sadaki kala nawatan min zahabin yace mikidarin dirhami biyar aw wazna nawatin min zahabin Kala sai manzon allah ce aulim walau bi shafi to ba kai walima ko da da akuya ce ko tun ce ko mene mahallu shahid na Imam al-Bukhari da Abdurrahman dan Auf yana cikin manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cikin wa'an daya yana cikin da aka yi musu albishir da aljanna ya je yayi kasuwanci to mahallu shahid kenan na Imam al-Bukhari kada a zauna a zauna shi ma zaune a zauna a zaman kashe wando a zauna a bata sunan addini a bata darajar ilimi nema ake yi قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان لقمان لقمان الحكيم ده يزول ده أنسى ولا يكتوى وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم شيء وترانا يا أجي أنسى هنا مثل فيها yake kada ka guji duniya sam sam sam ba ka so a'a kasa ka nema cikin abin da ke duniya gwargwadon abin da zaka kiyaye rayuwarka in ba haka ba sai ka mika hannu ka nema wurin su sun wulakanta ka قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عن كربو دغ عبد الله بن عباس الله يدد كانت أكاز ولجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية إتي وإن ذكر كرنتا أكاز ذو المجنة ذو المجاز دكاسوين لألوكة جاهلية nan ake kasuwanci فلما كان الإسلام يا يند الدين المسلم يزو فكأنهم تعثموا فيه sai suka ga cewa ai in suka je sai kasuwanci laifi ne za su shiga laifi to in aka kasuwanci ne za a yi فنزلت سي الله يتوكد آية ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم باب ليس أغريكم كنين فضلا دقا أبنج جنكم دقا كسنت دا كما تريد تتاقيني أن كاين تفديني كسنت دا باكي كوبا جنكم كاسواني تجيك أوني كاسواني ني جد أبن لذا كي على الياد لك متنسي تجيك زونا كميك تحلو كسيك باسا منذ الله سي اليد العليا خير من اليد السفلى وذلك في مواسم الحج قرأها ابن عباس باب يكي وانا بادي الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات أو مشبهات أو مش مشبهات ماذا لك صلى الله عليه وسلم قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن الشعبي قال سمعت سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول يتي ناجي نعمان بن بشير ألا ترى مسا يداينا سوى سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ناجي من الله صلى الله عليه وسلم ينا فدا وحول السند فأنا قلت وحدثنا علي عشان إمام البخاري شيخ محمد بن المثنى أنا شيخ علي بن ابن المديني قال حدثنا حدثنا ابن عيينة عن أبي خروة عن الشعبي قال سمعت النعمان عن النبي صلى الله عليه وسلم يتي ناجي نعمان دم بشير daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa hawwala sanad sa'an ne sake kawo wata hanya kuma ta uku ya karfafa wannan hadisi daya yace wa haddathana abdullah ibn muhammad shehunansa guda uku kenan ya rawaito wannan hadisi duk sanadin suna fikewa da nu'man ibn bashir قال حدثنا ابن عيينة عن أبي فروة قال سمعت الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن ابي فروه عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه هل يريد ان duk a wannan hadisi ya ji shi daga wannan malamin sa sai ya saurari sai ya saurari wannan malamin sa kalmomin da ya faɗa irin at-ta'birin da ya kawo wannan malamin abin da ya faɗa wannan malamin abin da ya faɗa duk kowa sai ya kiyaye abin da ya faɗa baya ba sa shiga ma juna ba sa shiga majuna mun halarci darussa na manyan malamai da baya ba mu shakka cewa waɗannan suna hadda fiye da yadda kima fiye da yadda kake tsammani in ba haka ban aka baka labarin haddasu sai ka ya tallake sa amma mun rayu da manyan malamai akwai Sheikh Muhammad Al-Amin ya rasu duk da yake shekaru 20 ba ko da wani abu mun halarci darasin sa a cikin harami yayi adwaul bayan fi ibahil qur'an bil qur'an wallahi tallahi wannan malam malami da ake cikin kasashen mu ne sai ma yana kallon lauhil mahfuz dan ya tara da ma'adin ya tara dukiya manya-manyan malamai na jami'a ke zuwa zauna darasinsa a cikin azumi ke darasi bayan da asar kowace shekara sai je yayi gwargwadon abin da aka samu ina kai cikin da bakwai an kulle an rufe makaranta ya je maka ya je maka kafin a yi sallah in yana zaune yana darasi su kansu malaman mamaki suke yi suke cewa abin da yake da ban mamaki a cikin iliminsa ba waken jahiliya da tsofaffin masu ilimi suka ce har adab na mu'asirina ya haddace duka baki daya Allahu akbar adwa'ul bayan yana zaune ne yana imla'i ana ta ana rubutawa in ya kawo aya daya ya kawo ayoyi da za ta fassara ya kawo hadisai ya kawo ashar ya kafa hujja da wakil larabawa ya fidda mantik ya fidda usul ya fidda nahu ya fidda balaga duk baki da wanda ya karanta abuwar bayani zai gani kuma zaune yake yana ibla'i Allahu akbar kuma mutum ya zuri ke ne sai shi ne Mauritania ya tashi je Madina Allahu akbar amma duk da ilimin ilimin sai da yake da ya je Madina sai da ya fa'idanci sai da ya karu ilimi yace ya je Madina abin da ya haddace shi ne fi cikin marfi don su muktasar dai wannan ba magana kasar yadda za ka karanta fatiha an kana sallah haka su cikin kansu Allahu akbar dan su muktasar wa'annan zan su ga su muktasar su da wa'annan duk yadda ka za ka karanta fatiha haka suke karanta su dama ko gane mun tarar da mutane da suke zuwa mutanen gawo risala kafin ka je ka saka risala kullum bayan magariba za ka zo kana tilawa kamar alqur'ani sai ka haddace risala kaf sannan ka je ka fara wurin malami Allahu akbar sai ba su da mali da Mauritania wurin hadda ba magana a cikin Afirka sai su tsakanin su mutanen Mali da mutanen Mauritania don manya manyan malaman da muka karatu kamar Sheikh Hamad su mutanen Mali ne su Shanaki kuma mutanen Mauritania ne to akwai akwai gatsa tsakanin su su mutanen Mali suna cewa ai Mauritania sun fi kowa hadda ne amma ba ka fahimta mu mun fi su fahimta su kuma mutanen ah, Mauritania suna cewa ai wa'annan ba sa ba haka yake tsakanin yasa zance ilimi dan nahau dai in ka ce alfiya ma ya musu kadan kafiya duk kowa sai ya haddace wanda yake alfiya cikin nahawu baiti dubu ne kafiya baiti dubu uku ne ibnu malik ya lakasa shi duk sun haddace duk wani littafi da yake ka'ida ne na nahawu ne ko balaga ne ko mantiki ne ko kafin ka zo ka sa ka karanta sai ka haddace shi kaf tukun ka zo ka saka usulul fiqh ne ko menene yace ya shigo Madina abin da yake ya yake dogara akai shine fiqhul maliki duk wata mas'ala ta malikiya sai ya kawo maka ya kwankwance maka daya bayan daya bayan daya da wanda ka taba gani da wanda ka taba ji da wanda baka taba ji ba duk sai ya warware ma Allahu akbar yace amma da ya je Madina sai ya ga ahalul ilmi ko talabul ilmi talaba wurin ba sa yarda da mazhabi daya ko ba sa yarda da magana daya matsala wannan mazhabi ya ce kaza wannan mazhabi ya ce kaza wannan mazhabi ya ce kaza yace sai wannan ya sa shi yana karanta sauran mazhabobin da Shafi'iyya da Hanabila da Ahnaf da menene da menene baki daya sai ga waye gari yanda ya haddace fiqh Maliki haka ya haddace fiqh Hanbali haka ya haddace komai in kana karanta ba Hawar sai ga komai faɗa yake yi kuma imla'i yake ana rubutawa imla'i yake ana ana rubutawa amma shi kansa zai zana maka sunan shi Muhammad al-Amin sai ya al-kalami so uku sai ya bai rubutu da iya rubutu ba hadda su suke yi da 1972 da na je har gidansa na je ya bani adwa'ul bayan ya kawo zai zana sunansa Muhammad al-Amin mu duka mun ji shi rubutu da ya mutu Allahu akbar amma duk wani ilimi mantiq ne usulul fiqh ne مصطلح الحديث ليه معناه التفسير اصول التفسير ليه تفسيره ليه كما يا حدث ابن حسن حتى يقول ليه وترانا لا ينسى بن تقول ليه قلت لي منى زول يا مكه يا كو وتكرا يا عمره يا حج اي حج يا مصطلح aka kawo almajirin su Sheikh fiye wani babban alkali a Madina shi ya ci gaba da abuwa albayan din ya karasa duk baki ɗaya sai da aka yi masa shaida cewa a tafsiri ne da fikihu fikihul maliki a duniya sai da aka tambaye shi ko ka san wani kamanka a cikin duniya yau a garin ku yace eh akwai malamin sa daya a garin su. ko ya mutu ko yana nan wallahu Allahu akbar to a wannan lokacin jami'an islamiyya ko BBC sai da kai magana akwai Sheikh Muhammad Al-Amir Kindiki duk girman kan masarawa sai da suka sallama mishi wallahi ba wanda ya isa ba masar ya sallama mishi cikin ilimi amma sai da suka sallama mishi Sheikh Muhammad Al-Amir Kindiki ba kowane ne kai ba masar ya sallama maka duk kuma haka Allah ya mutu akwai wani babban malami Ibn Maya Aba wannan zadul masir fi mattafaqa alaihi bukhari wa muslim babban malami ne mashangi ke gabanin su Sheikh Muhammad Al-Amin Kinjiti yana kasar Saudiya to shi yana yana da tasawufanci yana tarika kaman bakadire ne yana tarika sai ba a shirya ba tsakanin su da shi sai aka ce a fitar da shi to sai aka yi lissafi wannan babban malami ina za a kai sai aka ya je Masar ya je masar dama su karatu suke eh, karatu suke ba ruwansu da shahada wannan shahada din duk an kawo su ne ya aka ta rayuwa kuma ba su aka yi ba zai yi ba sai aka kai shi masar sai malaman masar suka ce to yanzu ba za a iya daukan ka malami ba sai an zauna ai ma jarrabawa sai ce waye zai min jarraba a cikin masar duka baki Allahu akbar waye zai min jarraba yace duk wanda ya min ya gama ni ma zai masa jarraba Allahu akbar yace duk baki dai a cikin azhar azhar duk wani ne zai zai min jarraba to duk wanda ya min ya gama ni ma zai masa jarraba sai aka sallama to har zuwa 1970 zuwa 1980 daga 1975 zuwa 70 25 jami'ar islamiyya ta tara malaman da duk duniya ba su ba sama da su a cikin kowane fanni a cikin kowane fanni dan akwai malami da ke cikin Sheikh Abdul Sannawi a cikin nahwu wa sarf duk sharfin awsat aka ce ba sama da shi kowa sai dai ya daga ya jinjina masa duk matsala malamai za su su zo su yi musu a cikin nahawu a cikin iradi yana zaune rauda yana ta da kun zo kun tambaye shi ai mai musu ne kaza kaza kaza sai kai kai kuskure kai ga dukkan kuskure kai ba ku fahimta ba abin da ake nufi a lokacin yana jami'an islamiyya sa'annan kuma akwai doktor naye duk al-naqd wal balaga duk sharh al-awsat sai aka dinga masa yana jami'an islamiyya Sheikh Muhammad Sheikh Muhammad Nasir bin Al-Albani a cikin ilimin hadisi duk duniya sai da aka sallama masa a lokacin yana jami'an islamiyya Sheikh Abdulaziz bin Baz a duk duniya al-fiqh da aqida sai da aka sallama masa lokacin shi ne shugaban jami'a sa'an nan kuma ga Sheikh Muhammad al shanbiti, a cikin tafsiri da luga dukkan sai da suka sallama miki a lokaci ɗaya waɗannan suka taru a jami'ar Islamiyya Allahu Akbar sai jami'ar Islamiyya ta tara dan manya-manyan malaman Masar akwai manyan kowane fanni duk wanda ya tsufa sai mutum ya wani ya karbi da shekarar sa arba'in yana da PhD wani ya shekara hamsin yana koyar da abin da yake koyarwa to duk sa'an da suka girma shekara tafiya kai tafiya ba abin da suke buri ya je ya mutu ko maka ko madina Allahu akbar sai malami ya zo kusan duk abin da yake koyarwa ya haddace to ya zama ba rabon shi da budin abu sai dai karatun alkur'ani yana maimaitawa ko nawa za a biya hotel hudu sai biya yana aiki ana biyan shi yana hotel in eh, kiran sallah ya sauko ana gama sallah ya koma hotel na karatun alkurani haka yake shi ya cika rayuwarsa ba shi ba hayaniyar duniya to shi yasa wannan lokacin sai sai makka da madina suka tara manya manyan malaman da duniya baki daya ko kuka fitar da wannan malaman amma sun ce ta kasan ku sun hadu a madina shi shine aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sayati zamanun wan nasu yagribuna akbadan ibli wa la yajiduna a'lama min alimi madina bai wannan lokacin madina ta tara malaman da duk duniya ba sama da su a cikin kowane fanni sai ga wannan ya haddace alqur'ani yana koyar da alqur'ani da ulumul qur'an da tafsiri ya shekara arba'in ban da wannan ba abin da yake koyarwa wannan nahau wannan sarf wannan balaga wannan tafsir duk baki daya in aka gama makaranta akwai wanda ke zaune sun harami suna karantarwa in aka yi hutu akwai wanda ke amma duk jami'an duniyar nan ka je kai karatu wai dan ka samu ilimi a cikin jami'a sai dai ka fito da certificate wallahi za a buɗa ma kofa da in kana son karatu ka je kai karatu inda ake karatu amma jami'a ka je ka ci jarrabawa ɗaya an hada ɗaya da biyu zama uku an hada ka ci jarrabawa ka zama malami wallahi tallahi ba jami'an da za ta fitar da kai wannan arab wannan har azhar kanta lokacin da take fitar da malamai sai da kai sharadi babu da za a ɗauke shi karatu azhar sai ya sauke alkur'ani a lokacin kuwa ba inda za ka yi karatu ka samu daukaka ke azhar shi yasa ubanka zai tafiya ba takalmi ne ba hula ne za a kwana yunwa ne duk inda zai kai ka ta haddace alqur'ani kan ka shekara da ko tara sai ya sa Allahu in ba haka ba za a dauke ka ba sai aka waye gari duk wanda ya azhar ya haddace alqur'ani sa'an nan bayan karatu da ake kowane masallaci akwai ruwa kaza akwai mutane ko ina inda ake zuwa a zauna ana ɗaukar ilimi to da haka aka yi karatu har aka tsara waɗannan abubuwa aka zo aka tsara lokaci ɗaya a cikin masar mutane malamai za su sayyid kutub za su muhammad kutub za su abbas mahmud al-affad su manya manya su sayyid kutub ma su suka zama almajirai ne na abbas mahmud al don sai da Ali Tsantsawi ya ba da labari shekarar sa kusan talatin yana fatawa cikin Saudiya har gobe har yanzu yace Sayar kutub Allah ya ji kansa da ba mu fahimci juna ba Mususu a sai Ali Kaddawi daga matsayin Suriya suna goyon bayan ta Hussein su Kutu kuma al'adar suna goyon bayan Abbas Mahmud al-Assad sai ana rabi wannan ma wannan rabi amma daga baya suka zo za yi da Kutu ba abin wasa ne. a cikin ilimi dan ba abin da ba a rude su da shi ba su saurara ma hukuma wannan lokacin duk a girman da ake suka ce a sai dai hukunci ya zama na Allah kadai ba wanda yake da hukunci sai Allah in ba haka ba ba abin da za su karba babu irin azaban da ba a yi musu ba da shi da kallonsa da menene da menene duk ba shi dai haka suka tafi a lokacin da da duk dukiyar masar za a dauka a je a nemo irin su a sau ba ya kasara ba lokacin kasaro shi da wanda suka ce a kashe su kuma aka kashe Karfe da wanda ya kashe su da wanda ya azaba su suka waye gari waye ki da ran karfe aka waye gari duk aka waye gari wurin Allah madaukakin sarki wa ma tu zauna illa ma kuntum ta'malu to haka rayuwa ta tafi cikin ilimi sai sa kada ka wahala kanka babu jami'ar da zaka je ka je ka ce kai karatu nan ka samu ilimi ka fahimci kaza ka fahimci kaza ka fahimci kaza yasa duk jami'ar da ka je ka fita maka yi hankali ba kai ka je ka tada fitina garzoma a kasan ku ko garin ku ko unguwar ku da ka fahimci matsala ɗaya sai ka je ka ce duk wanda ke unguwar ko garin ku kafirai ko ku kuskure ko ba su fahimci komai ba sai ka kawo wannan harakan da fitinan da komai baki daya a waye gari sai ma ka rude baka san me kake ciki ba komai sai an yi ladabi babu abin da yake ci tafiyar da ka ilimi kamar ladabi kai ladabi mun tashi mun tarar da an yayayyen mu ɗan uwa magabata waɗanda suke mutum zai karatu sa duk da shi da halali ba fa amma in kauyen ku ko ungon ku shine limami abin da fada baya tashi lahallari din da kake gani girmama shi yake yi abinda aka faɗa ciki baya wasa a ciki Allahu Akbar da Allah ya sa masa albarka shi zai daura aure shi zai kwanta aure shi zai sulhu abinda ya faɗa da dan da abinda ya faɗa baya tashi to amma yanzu ka karanta wannan ka karanta wannan ka tara certificate tun daga primary har secondary har degree har master's PhD har ka zama professor wannan ya zama professor ka ka kure ba ka da amfani baka da albarka ka rasa abin da kake cikin sai tara fitina a cikin rayuwa ma'ana kowa ya karatu ya zama banda tara karatu banda ya tara fitina ko ya sa sata ko ya sa barna karatu ma'ana karatu ya zama wani jahilci kenan ma'ana ilimi hakke ne ke ciki in bai gyara ba ba zai fata ba to duk sa'an da aka yi karatu ana kada lalacewa kamata ya mu jajirci mu tsaya mu waiga mu duba wa'annan abubuwan da ake koyarwa din daidai ne menene alama sai mu ga waɗanda ake ake haifarwa ne suke ne iyaye suke zamowa suna da tsantsani suna da wara'u suna da tsoron Allah suna da eh, ladabi suna al'amura na gyaruwa ne ko da lalacewa suke yi to sai mu san cewa wata hanya aka dauka Allahu Akbar mana an dauko hanyar halaka ce mun gane ko to shi yasa yanda al'amura suke tafiya kenan ko yace Nu'man bin Bashir yace radiyallahu anhu qala قال النبي صلى الله عليه وسلم من زم الله سيرا دا أمين الله سبحانه ثبت عجريت يتي الحلال بين والحرام بين يتي حلال yake يتي حرام كما بينات باب كو shakka باب كو تبابا kowa ya san cewa zuma da madara da nono halal kuma kowa ya san cewa Jiya haramun ce ba haka bane kowa ya san kasuwanci sai da sayarwa da sai da sharuɗan musulunci halal kuma kowa ya san cewa riba da sata da handama da rubda ciki da magudi duk haramun ne babu ko shakka a ciki akwai shakka a cikin wa'annan babu abinda ake sa inda ake samun rikici sai ce wa bainahuma umurun mustabihat tsakanin halar da haram din nan akwai al'amurra masu rikici masu matukar rikici la ya'lamuhunna kathirun minan nas mafi yawancin mutane ba su san ba in aka ce la ya'lamuhunna kathirun minan nas mafhumul muwafaqa ko ila mafhumul mukhalafa ya'lamuhunna qalilun minan nas ko ma'ana akwai waɗanda suka san waɗannan su ne warasikhuna fil ilmi shine ma'anar ayar da muke maimaitawa kullum ilimi eh, karatu sai an hada da wannan da wannan kullum ana hada rab in ba haka ba zai fahimtu ba وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس akwai al'amurra masu matukar rikici masu yawancin mutane ba san su ba akwai akwai karancin mutane da suka san su shine Allah ya ce huwa allazi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab ba su ne alhalalu bayyinun wal haramu bayyinun ba haka bane za mu ce wa ukharu mutashabihatu wa bainahuma umurun mutashabihatu la ya'lamuhunna kathirun min an-nas fa amma alladhina fi qulubihim zaygun amma kaga waɗanda ke da zaibi da karkata a cikin zuciyarsu fa yattabi'una ma tashabaha minhu ittiba' al-fitnati wa ittiba' at-ta'wil sai ga sun karkata zuwa abinda zuciyarsu ke so ba dan komai ba dan kiran bibi da tada fitina wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah Allah kadai ya sani sannan ke warasikhuna fil ilmi to shine sai bainahuma umurun mustabihatun la ya alamu ya'lamuhunna kathirun minan nas to in ya zama haka menene wani magani manzo yaya wani mataki manzo Allah yake mu dauka sallallahu alaihi wasallam yace halal bayyane yake haramu bayyane yake to tsakanin halal da haramu akwai al'amurra masu rikici to eh, ba za ka iya fahimtar waɗannan al'amuran za a rikitar da su a cikin halal ne ko haramu to sai malamai suka ce menene ma waɗannan abubuwan da ake ce da su shubha sai wani malamai suka ce abubuwan da suke shubha din su ne matsaloli da ta'ara mafihin abilla wannan dalili ya zo wannan ya zo wannan ya zo malamai suka rasa yaya za su yi su rinjaya wai ka a abin da ake nufi da mustabihatun shine matsalolin da malamai suka yi sabani a kai su ake ce da mustabihatun wai ka ce a abin da yake makaruhi shine mustabihat amma zance mafi inganci shine zan matsala ce wannan dalili ya zo wa'annan sun kawo dalili wannan dalili ya zo wannan dalili ya zo sai aka rasa rinjayar da ɗayan dalilan kan ɗaya da a an iya an rinjayar da ɗayan dalilan shi kenan matsala ta ƙare to waɗannan matsaloli su ake ce ma umurun mustabihatu sai manzon Allah ya tabbatar da cewa la ya'lamuhunna kathirun min an-nas mutane masu yawanci mutane ba su san waɗannan abubuwa ba to waɗanne matakai za a yi sai manzon Allah ya ce faman taraka ma shubbiha alaihi min al-ismi duk abin da ka samu shakka ko kanto akai. kai ka bar shi Allahu akbar manzon Allah ce al-ismu ma haka fi nafsika وكرهت أن يطلع عليه na. Musa da malamin ka yi gullo ko shehun ka kana shan ruwa ko lemin kwalaba har yi za ka iya yi ko amma an ka hange shi zuwa kana shan taba sai ka koye ko tare da cewa ba wanda ya ce ma halal ne ko haramun me yasa ka boye wal ismu ma haka fi nafsika wa karisa an li alaihi nas mun gane ko manzo Allah ce abin da ake ce ma laifi zunubi shine abin da ya koso a zuciyarka amma ba ka son mutane su gani dan mai ba ka son mutane su gani ma'ana akwai wani abu kenan sai manzo Allah ce abin da ya maka lafiya ka kauce ma waɗannan abubuwa shine yake ma shi bi fa man taraka ma shi bi alaihi min al ismi duk abin da yake shubha ce akwai shakka abin da yake ce ma shubha shine an nisba ghairil majzum biha allati hiya ashak dan in ɗayan bangare ya rinjaya sai a shigar da shi cikin halal ko haramu amma abubuwa ne suka zo suka zo maka suka yi bala, aka aka rasa wanne ne daidai su ne shubha kenan aka ce duk wanda ya ga abu shubha ya kauce ma shubha duk abin da yake shubha ka guje shi abin da yake halal ma ai abin da yake haramu zaka fi kowa gudun sa ba haka bane amma in kai sakaci a yi tun da bai bayyana halal ko haramun ba ne akwai shubha mu za mu amfani da shi to dama shekar tarkon da ya haka kenan ya dana ɗan da ya buda ma tarko daga eh, shiga cikin shubha shiga cikin shubha sai shekar zai kawo ma tawili daga tawili sai ka wayi gari ka samu kanka tsakiyar ruwa ba ka iya fita sai ka ce duk abin da zai faru duk abin da ya tafa sai kuna lokacin ka riga ya kayan nisa da ma shubha ba ka guje ka ba da ka guji su shi kenan abin da yake haramun ya nai tsaya ya kunne kunne ka ne sace kenan amma daga shubha sai ka zo ka shiga tawili daga tawili sai ka samu kanka kafin gama cikin haramun ɗari bisa ɗari kuma ka riga ya rayuwa ka ta zama a cikin za ka ci abinci a cikin za ka sai mota a cikin za ka sa riga a cikin za ka ci iyalanka in aka ce ka tana ce da ce yaya za ka yi ruwa ya fata ka ma'ana Allah zai so shi duk kafofi sai haramu kuma ya haramta maka Allah ya zalunce ka kuma ah. ma'ana kai ne ka je ka saka kanka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna ruhal qudus nafasa fi ru'i annaha lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha fattaqullaha wa ajmilu fi salat yace malaika jibril ya zo yayi busa a cikin zuciyata ya manzo Allah yake magana yace babu wani mutum ko wani mahaluki da zai mutu yana da sauran arziki duniya ko da sauran loman tuwo ne daya sai ka je ka ci ka gama a yanzu yanzu ya ya da koyi ya shafura ya mutu me ya hada ya mutu kafin ya ci wannan abincin karshen arzikin ka kenan ajalin ka bai sai same ka ba sai ka gama arzikin ka Allahu akbar manzo Allah ce saboda haka fattaqullah kun narki Allah ku ji tsoron Allah wa ajmilu fi talab ku kyautata a cikin neman arziki kada ka je ka saka kanka cikin haramu sai matsala ta lalace kuma ka zo ka ga gashi ta tara haramu ba za ka yi rabuwa da shi ba kuma ba za ka yi ba shi kenan ka gama rayuwar ka kenan dan addu'a ka ba ta ɗaukaka wurin Allah ta illanta iyalinka dan manzon Allah sai da ya bayyana illancin haramu wani ya manzon Allah ka rokan min Allah na zamo me ne da awa sai manza Allah ce afid da a da'watuk ka tsarkake dukiyar da kake samu kana ci kana sha kana tufa Allah zai karbi addu'a in ba haka ba addu'a ka Allah baya karba hmm. menene dalili sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yana kawo ya kawo hadisi yana musu bayani yana musu jawabi yace wa zukira rajul as'afa akbara yutilu safari yamuddu yadayhi kai aka ambaci wani mutum a asa mai somo kara shi, da shi nan busu busu shi nan ba shi da alamai mata shi matafi kuma tafiya cikin ibada yuqilu safara ya tsawaita tafiya safari ya ya yadayhi ma'ana duk sharuɗan karban addu'a sun ci sai kwaya kaya ya daga hannunsa yana ya rab ya rab matsala duk sharuɗai sun cika amma manzo Allah sai ce kayya wa mas'amuhu haramun ومشربه وملبسه أو الرواية ومسكنه وغذي بحرام كما ذلك فعلا يستجاب له دم ذاك جاء الدعاء والنم كساك دم يا يا ذاك الدعاء ينا شم حرام ينا صفات حرام إلا شم حرام shi yasa duk wanda kake gani kai gara ya ci maka da kake gida din nan kada ka rena da harkin da sai kai maka addu'a watakila ba ka cin haramu. in sai addu'a sai Allah ya maka rabu da wanda haddace ko bai ne suka haddace mafi kan suka cin haramun wallahi su suka Allah ba zai sai dai Allah ya tausaya ma kowa ya samu abin da zai ci dan rahmaniya ta Allah madaukakin amma addu'a ta samu ɗaukaka Allah ya toshe wannan kofa Allahu Akbar haka tustajab da'watu abin da Allah yace wa sai fa anna yustajabu lahu sakaka gamme yaya za a karɓi masa addu'arsa ma'ana har abada wannan addu'an ba za ta samu ɗaukaka ba dan an ce ta wanda yake shine ya fi ya fi kwari cikin to sai yanzu aka wayi gari ba halal ba haram duk abin da ya zo hannunka wai ne sai ka je ka fasa ma'ana ka rusa addinin ka kenan ka ɓata rayuwarka ba abin da ya fi maka kayi hakuri ka daura zuciyarka ka fi halal duk arzikin da Allah ya rubuta ma sai ka same ta a duniya sai ka same shi ba za ka taba mutuwa ba yasa in ka gaggauta ba abin da zaka samu sai dai maimakon ka samu halar kafin wani lokaci sai ka samu haram lokacin da kake so shi kenan duk sa'an da ka tara dukiyar haramun shi kenan ka ba ta ta ba ta rayuwarka tana cin haramun tana sa haramun a wajen mazhabi a wajen a wani kauli a cikin mazhabin anabila shi ma a fi annal amra yaqtadi fasad suka ce da za ka saka rigan nan naira ɗari ka ɗinka rigar nan akwai naira ɗaya na haramu a ciki ko su da ɗaya cikin haramu a ciki duk sallar da kai da ita ba za a karba ba. Sun tsananta ko? Sun tsananta ko? Eh? Za ka zama malamai masu zuhuri ya yi a da duniya. Ya aka ce ne ya yi kaka ce neman duniya. To amma yanzu rayuwar da kake ciki abubuwan da fada ba za ka fahimta ba. saboda abin da ka sani kenan wa'annan wani labarin aka zo ana baka sai kai mamaki wa'annan mutane ne ko mala'iku ne ga shi dai wani bawa Allah wani wali da manzo Allah ya hada shi da wani yake zo in baka rabin dukiya na mata ta in baka sun aura mu kake ta ta aura waye zai iya yin wannan to haka matsaloli suna iya yin fiye da haka اللهم, اجعلنا في من هديت وتولنا في من تولى وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت اللهم اكتم لنا من خشيتك كما تهول به بيننا وبين ما ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومسلنا اللهم باسمائنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أول لا كاو سر رسول كو إياه سر رسول دكتور مسلمي باكي الله يجيكم شيئا فرحاني أنا سأسأل خير